Sanarwar da ta musanta zargin wanda mai magana da yawon minista yaɗa labarai Rabi'u Ibrahim ya sa hannu ya ce bita da kulli ne kawai kuma ƙage kamfanin ya yi wa gwamnatin ko jami'anta. Rabi'u ya ce babu gaskiya ko kaɗan a zargin inda ya ƙara da cewa wata kutungwila ce da kamfanin ya yi domin hana a bincike shi tunda ana zargin kamfanin na ba da kafa na ta yi wa ƙasar barna da zagon ƙasa wajen lalata arzikinta. An kwashi tsawon lokaci ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro Nuhu Ribadu yana takun saƙa da jami'an kamfanin Binance. kan ƙin biyan haraji da kuma karkatar da kuɗaɗe da ba a faɗi adadinsu ba wani abu da ya sa har wani jami'in binance nadim anjarwalla ya gudu daga najeriya amma aka kamo shi daga ƙasar kenya makonni hudu da suka gabata kuma tun lokacin ne ake tafka shari'a da kamfanin akan haka ne shugaban kamfanin richard Tang, ya zargin an nemi cin hanci har na dalar amurka miliyan 150 daga wurinsu domin a wofantar da binciken Lawal Musa daftanjani shine wakilin kungiyar Transparency International mai yaƙi da cin hanci a ƙasa da ƙasa wanda ya bayyana min ra'ayinsa game da wannan al'amarin. Wannan bai zo mana da mamaki ba ganin inda cin hanci da rashawa ya yi kanka a ƙasar nan kuma inda kamar jami'ai suke amfani da damar su suke azarta kansu ta hanyar haram da kuma yin abin da bai dace ba ganin a baya ma wasu jami'ai na gwamnati sun nemi duk abin da za a yi a basu cin hanci to wannan bai zo mana da mamaki ba ganin ita da kanta wannan gwamnati ba mata da wani aƙida ta batun yaƙi da cin hanci da rashawa saboda haka jami'an ta ma da daman su yawanci ana ma binkitan da tsabage cin hanci da rashawa da cin amanar ƙasa amma ƙwararre a fannin diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi bayani cewa. Gaskiya abubuwa ne wanda za su yi wa Najeriya ta naƙaƙi da ɓata suna Najeriya a waje da kuma wato nuna rashin damuwa da bincikar zargi na rashawa da ake ganin cewa gwamnatin nan tana da wannan taban Uh, ni a na kamata a ce na farko gwamnati yi bayani maimakon ta ɗauki magana ta jefa ta wurin ma'aikatarta ta watsa labarai da propaganda da ƙarya da gaskiya da watakila sai ta fara magana cewa to tunda has ya faɗi sunan wa'anda ɗaya daga cikin mutanen da suka suka kai wannan bukata wurinsa na karɓan dala miliyan ɗari da hamsin sai a binciki daga wurin wa'annan mutanen sannan kuma a ba shi dama ya ba da hujjarsa da shaidarsa. Da muryar Amurka ta tuntuɓi wasu 'yan majalisa gum suka yi, babu wanda ya ce uffan. Gwamnati za ta ci gaba da bibiyar shari'ar aikata laifuka kan kamfanin na Binance a ranar goma sha bakwai ga wannan wata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.